يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 20 ga watan Ramadan shekara na 1437 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 25 ga watan 6 shekara na 2016 domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma mun tsaya ne a tafsirin aya na 141 ko a cikin wannan sura mai albarka suratu al na haka insha Allah yau zamu dora daga inda muka tsaya kuma kafin nan kamar yadda muka yi alƙawari jiya akwai tambayoyi da za mu amsa kafin mu amsa tambayoyin mana yi mana eh, ta'aziyya na rashi da muka yi na dan uwanmu Ustaz Ibrahim Sahal wadda mun sha faɗa a wannan masallacin cewa Allah maɗaukin sarki ya jarabce shi da rashin lafiya wadda ana buƙatar sai an kai shi indiya a yi masa aiki a cikin zuciyarsa Allah cikin ikonsa an samu waɗansu bayan Allah da suka bayar da gudumawansu lallai da dama mutane sun bayar da gudumawa amma wanda suka bayar da gudumawa masu tsoka da yake miliyan miliyan wannan su ne wanda nasin ya zo daga baya kuma da haka aka samu karfin gwiwa na tafiya ɗaya Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa ba za a yi aikin ba na haka kafin a yi masa aikin Allah ya ɗauki ransa kenan ina jin za mu ce jiya kenan muna masa fatan alkhairi muna masa addu'a Allah madaukakin sarki ya sa jinya da yi ya zanto kafara a gare shi Allah ya sa aljannatul firdaus ta zama koma a gare shi malam ibrahim shaidar da muke masa mutum ne mai kwazo wajen aikin addini da kuma neman ilimin addini da kuma karantar da ilimin addini gwargwadon iyawa bai da kasala ko kaɗan mutum ne mai kazar-kazar wajen harka ta da'awa wannan shi ne abinda duk wanda ya san shi ya san shi a kai sannan da ƙoƙarin yin riko da gaskiya da tsaya bisa dauran sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan da tsananin san karatu na alqur'ani mai girma Allah ya karrama shi da hadda alqur'ani sannan kuma yana kokarin muraja'a da madarasa alqur'ani da ma'abotan shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa alqur'ani ya cece shi Allah madaukakin sarki ya albarkaci abin da ya bari a bayansa iyaye da ƴan uwa Allah ya ƙara haƙuri da kuma wato ainihin dangana mu kuma in tamu ta zo Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da kyau da imani kullum mutuwa wa'azi ne yana kan kowa amma dan adam mai mantuwa ne don haka wanda yake kan aikin alkhairi ya ƙara ƙaimi aikin alkhairi bai hana ka mutuwa wanda yake yin abin da ya san mummuna ne to lallai yayi yi ƙoƙari ya bari ya gyara ɗabi'unsa don mutuwa tana ci a koyaushe tana iya zuwa ta ɗauki mutum Allah madaukin sarki ya gafarta masa abu na shi shine akwai tambayoyi da aka yi za mu amsa sannan mu ci gaba da tafsiri tambaya na farko ce malami ne nake tattawa da wani sai basa tuntuɓen harshe na rantsuwa cewa zuwa wani lokaci ba zan yi abu kaza ba da lokacin yayi sai na yi abin shin malam a nan zan yi kafara <clears throat> malamai suna sha rantsuwa kala hudu ne kamar da alimawar kurtubi ya ambata hakan al'aminu shinkiti ya nakalto da gare shi cikin abuwa'ul bayan cewa akwai rantsuwa guda biyu da ake musu kafara wannan bilittifaq akwai kuma rantsuwa guda biyu da ba a musu kafara su kuma waɗannan malamai suna saɓani a kai rantsuwar da ake musu kafara shine mutum <clears throat> ya ce ma abu ya rantse cewa ba zan yi abu kaza ba sai kuma ya zo ya yi abin a cewa ba zai yi ba sai daga baya ya zo yi haka nan mutum ya rantse cewa zai yi abu kaza sai kuma ya zo bai yi abun ba waɗannan malamai suna cewa su ne rantsuwa guda biyu da ake masu kafara sai rantsuwa guda biyu wadda ba a masu kafara shine mutum ya rantsi cewa abu kaza ba haka ba ne alhali ya san cewa abun haka ne abu kaza ba haka ba ne. ko ya ce ya rantse cewa bai yi abu kaza ba alhali ya yi ko ya rantse ya yi alhali bai yi ba waɗannan su ne rantsuwar da malamai suke ce ba a musu kafara taban ana saɓani a wannan alyamunul ghamus kenan rantsuwan ƙarya dangane da abin da ya shuɗe hmm? ka ce ka bayar da shaida abin da ka san karya ne ka rantse a kai wannan shine al yamunil ghamus da dama daga cikin malamai suna ganin cewa ba za a yi masa kafara ba saboda laifinsa ya fi ƙarfin kafara ya kankare shi shi kawai sakamakonsa shine addilmi mutum a wuta to wannan mutumin da yake tambaya ya yi amfani da cewa ya yi rantsuwa amma kuma ya ce tuntuɓin harshe ne mutum yana iya tuntuɓen harshe ya ce ba zan yi abu kaza ba nan gaba ya rantsa a kai ya zanto da tuntuɓen harshe gaskiya kamar yana contradicting kansa a wannan yana tufka da walwara idan da akwai abin da ake kira ehm, lahul yamin malamai suna eh, sha bamban shi ma wajen fassara shi aisha da sauran suna ganin cewa lahul yamin shine irin maganar da ake kashe a wallahi ba haka bane a wallahi ba abun nan ba wai kana nufin rantsuwa bane an riga an saba da wannan to wannan lahul yamin ne in kai babu komai a kanka ko kuma ka dauka abu kaza haka yake kai abin da ka dauka kenan har cikin zuciyarka sai ka rantsa cewa abin haka ne sai bayyana ba haka bane babu kafara a wannan waɗansu suna fassara wannan cewa shine lahu al-yamin shine abin da Imam Malik yake fassara cewa shine abin da ya fi soyuwa a gare shi cikin abin da ji na ma'anar lahul yamin sai <clears throat> to rantsuwar da kuma kala uku ne akwai lahul yamin akwai alyaminul yaminul mun'aqid sannan kuma akwai wannan alyaminul yaminul da to alyaminul mun'aqid shine wannan da malamai suke shi ake za a yi kafara akai din to amma gaskiya shi wannan abin da yake faɗa cewa yayi tuntuɗan harshe ne yayi rantsuwa cewa ba zai abu ba nan gaba kuma da lokacin yayi sai yayi abin to in mun tafi a zahirin maganar sa ba mu lura da wannan contradiction ba kuma ba wayo yake so yayi mana ba to in kai rantsuwa wadda baka kudurta a zuciyarka ba ba aka baka da shi mun gane ko wannan lahul yamin kenan amma gaskiya wannan surar sura ce ta al-yaminul munaqad saboda abu ne wanda kake cewa zaka nan gaba zan yi ko ba zan yi ba kuma ka rantse kai sannan kuma ka ce mana tuntumin harshe ne kawai eh, to mun barka dai ma zuciyarka wannan amma rantsuwar da mutum bai kudarta a zuciyarsa ba a kama shi da ita na haka ba zai ka fara akan ta ba amma da wannan suran in ba dan wannan abin da ya sa cewa tuntubin harshe ba ka fara ya hau kansa in bai yi ba amma kafara shi ne cewa kamar da Allah faɗa a cikin suratul ma'ida uh, zai ciyar da miskinai guda goma ko yi masu tufafi miskinai guda goma hmm? abincin irin mafi kyau ko tsakatsakin abin da shi yake shi hakanan tufafi ɗan shi ma mafi kyawun tufafin da yake sakawa ko tsakatsakiyar tufafin da yake sakawa shi ne fa'i ta'amuhu uh, ne asharatu masakila min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum ko na uku shine ya yanta bawa dai daga cikin uku nan sune kafara rantsuwa sai in mutum bai samu bawa ba ko ba shi da arziki da zai ciyar to anan shine aka yi masa rangwame zai yi azumi na kwana uku ina fatan mun gane sai tambayinsa na biyu cewa malam ina azumi sai na je bayan gida ya ce toilet da dan bayan gida da na rusunna sai jini ya zubo min shin malam yaya hukuncin azumi na na wannan rana to musamman mai tambayan mace ce ko namiji ba kuma wani jini yake nufi idan mace ce in jinin haila ce ta gani to azumin ranar ya ya kare kuma alamai suna ya dolenta ta ci abinci ita ba batun kamewa a wajenta dolenta ci gaba da ci abinci bayan ramadan sai ta rama idan namiji ne yi wannan tambayar cewa ya je ya tsuguna zai bayan gida sai wani jini ya fitan masa wannan jinin bai karya masa azuminsa kawai sai wanke kuma ya je ya nemi likita ya san mai dalilin gudanar wannan jinin daga gare shi wallahu a'lam sai tambaya ta uku na cewa malam ni ne nake da fili land kenan filin kuma an yanka shi fiskan shi yana hanya hanyan kuma ba wanda mutane suke bukatuwa da shi sosai bane kuma yana da faɗi da na tashi yin gini sai na yi ƙari sai na yi ƙarin filin nawa ya shiga hanya shi malam ina da laifi duk da cewa sauran hanyar mota zai iya bi duk girman shi wannan yana faɗa mana ne cewa ya shiga filin da ba na shi ba kuma ya kira shi cewa hanya ne na mutane amma shi a ganinsa ba a bukata sosai saboda yana da girma mota guda ɗaya duk girmanta za ta iya bin wannan hanya ɗin idan abu wanda yake ba naka ba ne shewa wani yana bukatuwa a gare shi ko bai bukatuwa gare shi bai halasta maka ka yi amfani da wannan abin tun da ba naka ba ne kuma abin da ya shafi ƙasa mutum ya yanki wani abu na land ya yi amfani da shi wannan akwai narko mai tsanani da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya zo a cikin sahih muslim cewa ah, wani sahabi ya kawo karan wani wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya shiga masa fili a zamanin jahiliya sai annabi ya ce ka kawo shaida ya ce ba shaida ya ce to shi ya rantse sai mutumin ya ce to zai tafi da shi kenan mana ba mutum ne mai tsoron Allah da zai ji nauyin yin rantsuwa ba da ya faɗi wannan ko sharaf mutumin ya tashi zai rantse sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man iqtata'a ardan bi zulmin laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban aw kama qala duk wanda ya yanki wani ƙasa da zalunci da ba nashi ba to zai riski Allah madaukakin sarki yana fushi da shi hakanan imam muslim ya rawaito hakanan al'imamu ahmad hadisi daga eh, na imam ahmad din hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man iqtata'a shibran min ardin bi zulmin tuwiqahu yawm al-qiyamati min sab'i aradin duk mutumin da ya yanke wani abin nan ko da shibiri ne guda ɗaya na ƙasa da zalunci a wannan riwayar ta muslim a shari'a imamu ahmad bai gairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba bai cancanci haka ɗin ba nashi ba ne ya shiga ƙasan wani ko na jama'a ya ɗiba to ga ukubar da za a yi masa ran tashi alƙiyama ne gwargwadon abin da ya ɗiba ɗin za a nannaɗe shi da shi hmm? a ci gaba da nan da shi da shi ana shigar da shi ƙasa har zuwa ƙasa ta bakwai ana masa azaba ana ɗaure shi da wannan ƙasa ɗin da ya yanka wadda ba na shi ba don haka ba Allah in ka ji wannan maganar kana da laifi laifin ma ba ƙarami ba wani abu ne da mutane suke sakaci a kai zaluntar mutane dangane da abin da ya shafi filinsu kuma ɗaya ne daga cikin manya-manyan laifuffuka komai ƙarancin land ɗin da ka kwata ma wani to lallai zaka gamu da wannan mummuna azaba da Allah madaukakin sarki yi narko kansa a harshen annabinsa sallallahu alaihi wa sallam saboda haka lallai ka je ka gyara ah, wannan zaluncin in ba haka ba to ka shirya ma wannan narko da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mu sai wannan yana cewa malam na halarci wajen wani tafsiri sai malaman ya zo bayani inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana cikin suratul bakara dangane da riba sai ya rubuta ya ce loan riba ba shi ne loan ba riba interest kenan ko usury ko loan dain kenan da larabci ba shi to riba daban ba shi daban ko sai malamin ya ce mutumin da kake binsa bashi bai halatta ka karbi komai nashi ba domin uh, bai halatta ka karbi komai bai halatta ka karbi komai nashi ba domin in ka karba to kaman ka ci wani yanki ne na riba in ba haka ba uh, in baka bashi gashi nan da yin rubutun uh, ya in bai baka bashin ka ba kenan ok in bai baka bashin ka ba kenan har ya ƙara da cewa misali mutum ne ya karbi abin hawa eh, abun ka mota ko mashin sai eh, sai kai mai shi baka mashi bayanin cewa ba kafa da mai a ciki da yawa ba sai ya karba da ya tafi sai mai din ya kare mishi sai ya sa maka mai amma shi nashi mai din ya fi naka yawa shi ma ya ce wai ka ci wani yanki na riba tun da ka amfanu da shi shi ne nake son malam ya ƙara min bayani da zai gamsar da ni to anan ka hada abubuwa guda biyu wanda suke daban-daban abu na farko shine in kana bin mutum bashi ko ka sa lokaci lokacin yayi bai samu daman kawo maka ba in ka ce masa to tun da haka ne to zan jinkirta maka zuwa wata kaza amma za ka kara min kaza wannan shine riba shine ribar jahiliya da Allah madaukakin sarki ya haramta saboda ka magana ka na farko din da wannan ma'anar lallai in ka ci wani abu ka ce mutum ya baka wani abu a dalilin bai iya biyan ka bashin ka a lokacin da kuka yi ba ko ka ɗora masa wani abu a dalilin bashi ka ce in ya tashi biya ya ƙara kaza idan ka yi wannan ka ci riba kuma riba ɗaya ne daga cikin manya-manyan laifuffuka a musulunci a ƙur'ani gaba ɗayansa babu laifin da Allah ya ce in ba ku bare ba to ku shirya yaƙi tsakanina da ku sai riba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulih ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kyale abin da ya ragowa na riba din nan kada ku karba kada ku ci in kumun mummanai ne idan kuka ki yin haka kuka ki bin wannan umarnin to ina shelanta muku yaƙi daga Allah da manzansa babu wani laifi a alƙur'ani da Allah ya ce in baka daina ba to ku shiga yaƙi da shi da manzansa sallallahu alaihi wasallam sai wannan riba kuma Allah madaukin sarki ya ce wannan dukiyar riba yana lalata yana lalata dukiya ya cire albarkar dukiya yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah madaukakin sarki yana ɗebe albarkar riba kuma yana ƙara ko ya ruɓanya wato sadaka idan kai don haka lallai mu guji wannan wannan abin da malamin ya faɗa maka daidai ne shine karantarwar musulunci da malamai ba sa saɓani a kai sai magana kai ta biyu ka ba wani mutum mota amma baka faɗa masa cewa babu isasshen mai a ciki ba wannan aro ka bashi shi wannan babi ne na ariya ba babi ne na na riba ba to lalle yana da kyau in zaka taimaka wa mutum to ka taimaka mishi kawai in ba zaka taimaka masa ba ka ce masa baka da hali idan ya dace in zaka bashi ka faɗa masa cewa ah, ba mai tana iya yiwa in waje kaza zaka je zai kai ka in zaka fice wannan ba zai kai ba sai ka ƙara mai in ya ce ma ba damuwa zai kara in ya kara maka wannan alkhairi ya maka babu eh, laifi akan wannan babu mu'amala ce ta bashi ba wannan mu'amala ce ta wato ainihin aro da taimakekeniya eh saboda haka in kai ka bashi abu alhali ka san ba zai kai shi inda ya roƙe ka ita ba to kawai baka kyauta bane in shi kuma ya sa to ya sa shi ma don biyan bukatarsa ne ba ku. da wani abu mai kusa da riba wallahu a'lam eh, dan haka za mu shiga cikin tafsirin mu da fata Allah maɗaukin sarki ya mana jagora mai Allah maɗaukin sarki ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم Allah madaukakin sarki yana cewa sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim sayaqulu as-sufaha' wawaye za su danga cewa wawayen nan minan nasi cikin mutane za su dinga cewa ma wallahum an ta allati kanu alaiha me ya juyar da su suka bar alqiblar su wacce suka kasance a kanta qul lillahi al wal maghrib kace da su mahudar rana da mafaduwar rana wato gabas da yamma dukan mulki ne da mallakan Allah maɗaukakin sarki da haka yahdi man shau ila siratin mustaqim shi yake shiryar da wanda ya ga dama zuwa tafarki madaidaici wannan magana malamai suna sabani dangane da munasabar wannan magana da ayoyin da suka gabata ayoyin da suka gabata dai kun magana ne akan ahlul kitab ko yahudu da nasara to anan da yazo yace sayaqulu sufaha'u minan nas sai malamai waɗansu su ce wawaye ɗin da ake nufi yahudawa ne sai zanto maganan ya wato ainihin rayin kenan da maganganun da aka fara waɗansu kuma suna cewa a'a abin da ake nufi mushirikan makka mushirikan larabawa ake nufi waɗansu su ce a'a munafakai ake nufi waɗansu kuma kamar irin su alhafiz ibn kasir suna cewa al'ayatu ammatun fi ha'ula'i ikulli. cewa ayar ta shafi waɗannan dukkaninsu sai sufaha wawaye za su dinga cewa kenan wannan ayar ta sauka ne kafin su fara faɗan wannan magana kafin wawaye su fara faɗan wannan Allah ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wawaye nan za su faɗi wannan magana as-sufaha'u kamar yadda muka gani a baya illa man safiha nafsa as-sufaha jam'i ne na a safih as-safih wawa ana cewa mutum wawa da ana ce safuha idza kanat as-safahatu lahu sajiyya idan ya riga mutum wautan nashi ya kai makura shine as-safihu to anan sai Allah ya ce as-safihu minan nas haida maganar da mutane ake yi ko to amma kuma sai an ce wawaye daga cikin mutane dama akwai wawaye a cikin dabbobi da da abinda ba su da rai ne a abinda yasa aka faɗi wannan ana son a nuna cewa wautan nasu ya kai makwara ne in ana kirga wawaye a cikin mutane to masu irin wannan maganan su ne farko da za su shiga aji na wawaye mana mutane ne wadda wautansu ya kai makura wadda za su dinga faɗin wannan magana mai za su na faɗa shi ne ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha me ya juyar da su daga alƙiblarsu da suka kasance a kai da me ya juyar da su susuwa tunda magana mun sani ana jayayya ne tsakanin ahlul kitab da musulmi to kuma mun ce anan ana nufin imma yahudawa imma mushrikai imma munafikai to san su ne musulmi ko saboda haka ba a faɗa ba ana amma mai karatu zai gane ana magana da alƙiblan musulmi ne ko za su na cewa mai yasa musulmi suka bar alƙiblarsu mai ya juyar da su daga alƙiblarsu wadda suka kasance a kai to wannan alƙiblar su ɗan me ake nufi wace alƙiblar ake nufi waɗansu malamai suna cewa anan nan abinda alƙiblar ke nufi yana nufin ka'aba wannan malaman da suke cewa da farko da aka shar'anta sallah ba taɓa shar'anta sallah ba face da hukuncin a fuskanci wata alƙibla da aka fara sallah an fara ne ana fuskantar wata alƙibla mai ce ce alƙibla da aka fara fuskanta yayin sallah tsawon malamai suna sabani akan wannan akwai maganganu guda biyu ko uku magana ta farko wanda waɗansu sun jingina cewa ita ce maganar jumhur kamar yadda ibnu ibnu ashur yake faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a makka da aka farlanta masa sallah yana kallon ɗakin ka'aba ne yake sallah wannan magana ta farko kenan magana ta biyu shine cewa da an farlanta masa yana kallon baitul maqdis ne yana kallon baitul maqdis wanda da dama suna cewa shine alƙiblan yahudawa magana ta uku wanda ibnu kasir ya ambata shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka farlanta masa ya kasance yana fuskantar ɗakin daki baitul maqdis din ne amma yana saka ka'aba tsakaninsa kenan yana fuskantar baitul maqdis din ta bangaren da yake fuskantar ka'aba ban sani ko kun gane ba yanzu misali in zaka zaka fuskanci wannan Eh, tun da ka'aba man san ga shaf ɗinta ya ko to inda ɗakin ka'aba yake sai zo ya sa ka'aba tsakaninsa da inda ɗakin ka'aba yake sai zanto yana fuskantar su duka biyu ɗin a lokaci guda ka'aba da baitul maqdis shi wannan shine abin da annabi ya yi tsawon tsayuwansa a garin makka sannan da yi hijira zuwa madina sai ya zanto idan zai fuskanci baitul maqdis to ba zai yi ya fuskanci kuma ka'aba ba don haka sai ya ci gaba da fuskantar baitul maqdis amma yana ta begen ina ma Allah zai mayar da shi yana fuskantar ka'aba ɗakin da babansa annabi ibrahim ya gina domin tauhidi to wannan maganganu da malamai suke yi kenan to anan abin da ya jawo cewa mashirikai ne ake nufi ko ba mashirikai ba saboda wannan saɓani wanda ake yi waɗanda suke ganin cewa alƙibla ɗan a nan ana nufin alƙiblan makka ne wanda kuma a wajensu alƙiblan makka ɗin shi ne ka'aba to sai zanto asufaha minan nasi ɗin nan wa a kenan mashirikan makka masu faɗa wannan suna cewa wannan shi ya sa ma Allah ya ce minan nasi ɗin saboda mun sani a ƙur'an ɗin makka kamar yadda abdullahi bin abbas ke faɗa in ka ji ya ayyuhan nas to maganan da farko ana yi da mashirikan makka ne to su ne anan har da an zo madina aka yi rifarin zuwa gare su a wajensu cewa minan nasi ɗin nan yana nufin waɗancan mushrikai sai zanto kenan Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan ne tun kafin su zo su su faɗa kuma ayan nan za ta zanto ta sauka ne kafin a saukar da shafe alƙibla daga baitul maqdis zuwa ka'aba sai zanto an yi wannan ne don a katse wani hanzari na mushrikai tunda in sallallahu alaihi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma garin madina ya kasance yana fuskantar baitul maqdis ko to a lokacin ne yahuda mushrikan makka za su faɗi wannan da ha to me me ya kawar da shi daga alƙiblar da ya kasance a kai tunda yana awa cewa shi ke bin millan annabi ibrahim me yasa yanzu da ya bar garinmu ya je ya koma yana ban wata alƙibla daban ba ta annabi Ibrahim ba ashe da'awa ce ba annabi Ibrahim din yake bi ba za su faɗi wannan to tun to kada in an zo an shafe kallon baitul maqdis ɗin, su ce ai saboda maganar da suka yi ne cewa annabi alaihi salatu wassalam dan me zai bar alƙiblan babansa kada su ce saboda wannan maganan ne da suka yi yasa ya dawo yana bin ka'aba sai Allah ya faɗa tun da wuri cewa wannan wawayen za su faɗi wannan magana domin su sani canza alƙiblar ba don maganar su bane kuma maganar tasu ba komai bace in ban da wauta masu tafiya akan wannan tafsirin shine suke cewa alƙibla din anan yana nufin ɗakin ka'aba ina ba ta kun gane abu na biyu wanda da dama jumhur din malaman tafsiri suke ambata shine cewa anan ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha yana magana ne akan soke kallon baitul maqdis izuwa ka'aba wannan shine masu tafiya akan cewa da farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon baitul maqdis ne ko yana saka baitul maqdis ne tsakaninsa da ka'aba saban akwai ma magana na al-imam at-tabari shi al-imam at-tabari yana ganin cewa da aka farlantawa annabi sallah an bashi zabi ne imma ya fuskanci ɗakin ka'aba ko ya fuskanci bait maqdis sai shi ya zabi ya fuskanci baitul maqdis domin ya jawo yahudawa su musulunta in ba ku manta ba da muka yi tafsirin walan da hankali yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu muka ce annabi alaihi salatu wassalam yakan yi waɗansu abubuwa domin ya jawo su yana son ya yi muwafaka da su a wannan lokacin ko hakan zai sa su saduda sai Allah ya gaya masa ya gaya masa cewa waɗannan fa ba irin waɗannan bane ba za su saduda ba sai fa in ka zo ka bi addinin su wannan maganan al tabari kenan mu dawo kanta daga ba to ko wannan ko wancan imamu shirikin ko kuma wato ainihin yahudawa al-zajjaj yana cewa ana nufin ma munafikai ne to qur'ani dama a wannan suran ya kira munafikai wawaye ko ala innahum humus sufaha'u to kuma kun sani munafinci ya fara ne daman da yahudawa a cikin su aka samu munafikai a madina aka fara samun munafikai lokacin da muka yi tafsirin waɗannan ayan mu ambata ga waɗanda suka bi mutum daga farko <clears throat> kuma an samu a cikin banu kainuka da banu nadir da banu ƙuraiza an samu waɗanda suke tazahuri na wato ainihin musulunci amma ba su yarda da musuluncin ba musamman kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar alkiblansu saboda haka za su zo su shiga ayi sallah musulmi suna ganin suna tare da su ne su kuma suna ganin a dama ayi su ce saboda haka suna fuskantar su ce sannan kuma an samu a cikin larawa ma an samu munafikai din wanda babban su shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul to koma wanne ne duka waɗannan duk wanda ya faɗi wannan maganan dai to tantagaryar wawa ne kenan Allah ya faɗi cewa za su faɗa kuma da aka yi haka ɗin sun faɗa sai kulu sufaha minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha okay to a tasiri na biyu cewa wannan yana nufin alqibla na baitul maqdis ne da aka shafe to sai kulu anan zai zama ya kenan zai zanto bayan an shafe ɗin kenan suka faɗi wannan ko sai suka ce wannan sin ɗin ah, waɗansu malamai suka ce wannan ayat ta sauka kamar abdullahi ibn abbas cewa ta sauka ne bayan an shafe alƙibla saboda haka aya ce muqaddama an ta'khir hmm? kenan ta sauka ne bayan kad nara taqalluba wajhika fis sama amma wajen jerin qur'ani ne sai aka sa anan. amma gaskiya al-asl shine zanto wanda muka ganshi a farko shi ya fara zuwa musamman a context guda ɗaya Allahu a'lam sai yaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal maghrib ka faɗa musu cewa gabas da yamma duk na Allah ne da daga cikin malaman tafsiri suna tafiya akan cewa waɗannan guda biyu ɗin alƙiblar yahudawa da nasara kenan a wannan lokacin cewa nasara suna kallon mashirik yahudawa suna kallon maghrib a wajen sallarsu a fahari wani ashirin yake cewa babu a cikin littattafan attaura guda biyar ɗin nan wani waje da aka farlanta ma yahudawa su fuskanci wani waje a matsayin alƙiblar kuma bayan annabin Musa ne da wani lokaci mai tsawo lokacin annabi Sulaiman shi ne aka gina wannan almasjid al-aqsa a ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suke fada cewa daga lokacin ne annabi Sulaiman ya yi addu'a cewa mutanensa idan har aka kawo musu hari aka yi galaba a kansu suka zo wannan ɗakin suka yi addu'a Allah madaukakin sarki ya mayar musu da izzarsu da kazansu haka su ma in sun fita kafin su fita sun yi addu'a wannan ɗakin Allah madaukakin sarki ya ba su nasara kuma shi ɗin ma ba ya ce musu sharaɗi ne na fuskantar na sallar su su fuskanci wannan ba sai dai tana yi abu ne da ya zo daga baya in ma ta hanyar wahayi ma annabawa da suka zo daga baya ko kuma dai wani abu mai kama da haka amma dai yana cewa babu wani abu da ya tabbatar da cewa an saka musu cewa dole in za su yi sallah sai sun fuskanci wannan hakanan su ma nasara ya ce su ma babu wani sabon abu wadda ya zo musu cewa in za su yi sallah su fuskanci wani wuri a da suka yi makwabtaka ne da masu bautan gumaka suka ga cewa su waɗannan ga inda suke saka wajajen gumaka din ta inda an rana ya zo zai wato ainihin bigi waɗannan shi ne sai suka yi istihadinsa kawai to su in za su yi sallah sai su fuskanci ɓangare da ya saba wa inda mashirikai suke saka allolinsu to almuhim idan an tafi akan wannan ne kenan ana so a gaya musu ne cewa in ya tabbata cewa Allah ne ya ce su kalli gabas ko su kalli yamma to da gabas da yamma fa duka na Allah ne kenan in ya ce ka kalli gabas ganin damansa ne in ya ce ka kalli yamma ganin damansa ne ba son kanku ne kuka yi haka din ba saboda ka su ma waɗannan Allah ne ya sa su su kalli inda ya ce su kalla don haka don mai mai abin zargi a ciki ko kuma in muka tafi akan mu ɗauka kawai Allah yana maganan cewa al-mashriq wal maghrib mulkin sa ne sai zanto kamar tafsirin da muka yi yayin da muka fassara aya mai kama da wannan walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah sai zanto mashriq da maghrib imma mu dauke su alal haqiqati gabas da yamma duka na Allah ne shi yake sarrafa su yadda ya ga dama ko kuma ishara ake yi ana nufin duka jihohin gaba ɗaya amma da yake so da mutane haka ake kasa duniya a ce gabas da yamma to sai aka yi amfani da wannan to da gabas da yamma duka na Allah ne yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim shi yake shiryar da wanda ya ga dama zuwa tafarki madaidaici to shi ya shiryar da waɗannan da suka bar wancan alƙiblar zuwa wannan shari'a ce ta Allah ya sa suka yi haka dan wato umarnin Allah suka bi dan haka ka zargi mutum dan ya bi umarnin Allah abinda suka yi jiyan umarnin Allah ne abinda suka yi yanzu din umarnin Allah ne to kai kana da'awar kana da dangantaka da Allah har kana ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu sannan kuma ka zo kana inkarin abinda Allah ya sa wani yayi ka ce masa don me yayi wannan wautan ya kai makwara shi sa Allah ya musu wannan wannan raddi din cewa shi yake shiryar da wanda ya ga dama zuwa tafarki mare da shi malamai suna cewa a wannan akwai shagube cewa su abin da suke akai ba shiriya bane kuma ba tafarki mare da shi bane sai Allah ya ci gaba da bayani وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالله الناس لرؤوف رحيم نعم الله مدوكين سركي yana cewa وكذلك جعلناكم أمة وسطا haka ne kamar yadda muka shiryar da ku din zuwa ga tafarki madaidaici haka muka sanya ku ku zanto al'umma wasatan mafi alkhairi mafiya adalci wancan ni'imar da muka yi muku ni'ima ce ta musamman da muka shiryar da ku izuwa ga alƙibla da ta fi soyuwa izuwa ga Allah madaukakin sarki yadda muka yi muku wannan haka muka yi muku ga wata sabuwar ni'ima ja'alnakum ummatan wasafa muka sanya ku al'umma wacce take mafi mafificiya shine ma'anan alwasaf yana da wata ma'ana kuma shine al'adl al'umma wacce kuka fi kowace adalci mai sa muka yi muku haka ɗin litakunu shuhada a alannas domin ku zanto masu bayar da shaida akan mutane wa yakunar rasulu alaikum shahida kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zanto mai bayar da shaida akan ku wa ma ja'alna alqiblata allati kunta alaiha illa lin'alama man yattabi'u rasula mimman yankalibu ala aqibai ba mu sanya alƙiblar da ka kasance a kai ba wato ba mu shar'anta maka ban wancan alƙiblar da ka kasance a kai ba da farko sannan yanzu mu sa ka kalli wata ba illa li na'lam sai da don wannan hikima dan. li na'lama domin mu bayyana wannan kowa ya sani domin masani za mu zo mu yi ƙarin bayani anan Allah ai ya riga ya san komai ko tun kafin ya faru amma wannan ilimi ne na mu'ayana wadda akanta ake gina hisabi da tikilifi mana da mu bayyanar da abun kowa ma ya sani lina'lama man yattabi'ur rasul domin kowa ya san waye wadda yake bin manzon Allah da gaske kuma zai dore akan biyayya dan manyan kalibu ala aqibai wato a gane bambancin waye ke musuluncin na gaskiya da kuma wadda zai juya baya basa daga digensa da daman ashe musuluncin bai zauna ba wata maslahar sai ta sa yake bin wancan alƙibla ɗin yanzu tunda an canza ya ga ya saba masa sai koma ala aqibaihi kinaya ce akan ridda wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hada Allah lallai wannan abin canza alƙibla ɗin babban abu ne abu ne mai nauyin gaske illa alallazi na hadallah sai fa ga wanda Allah maɗaukin sarki ya shiryar da su shine za su ɗauke shi da sauki shine ba zai musu wahala ba wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum da dai Allah madaukakin sarki bai kasance ba wanda zai tauye muku imaninku imam malik yace imani anan yana nufin ku za mu ƙara bayani a kai inna Allah bin nasi la rahim lallai Allah maɗaukakin sarki mai tsananin tausayi ne ma mutane mai kuma tsananin jinƙai ne ga wato mutane wannan ayar malamai suna cewa kamar jumla ce mu'tarida kamar i'tirad ne tsakanin ayar farko da kuma ayar da za ta zo nan gaba wacce ita ce ta yi magana sosai akan alqibla din da dama daga malaman tafsiri a wannan sai kulu ne suke faɗan waɗansu hukunce-hukunce to amma muna ganin ayar shafi alƙibla ɗin ita ce kadnara sai mun zo kadnara ɗin sai mu yi wannan magana dangane da hukunce-hukunce ɗin to wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata haka ne kamar yadda muka muku wannan ni'ima muka muku wannan wata ni'imar kuma mun sanya ku ku ne al'umma wasatan na faɗa muku alwasat yana zuwa da sama da ma'ana guda ɗaya harshen larabci alwasata yana zuwa da ma'anar tsakiya tsaka-tsakiya kuma wannan ma'anar na wasat ɗin da shi ne daga baya ya samu ma'anar na tsakiya ɗin ya samu ma'anar mafi fici saboda abin da ke tsakiya ba za a iya zake masa ba hmm? sai an gama da gefe ɗin ko sai an gama da gefe ɗin suna cewa dangane da abin da ya shafi dabbobi in sun zo shiga shiga gonannaki ko wajaje ba za su iya zuwa tsakiyan ba ai sai sun gama da nan gefe-gefe din sai zanto ciyawar da ke tsakiya din ya fi yawa akan wanda ke na farko da wanda ke nan gefen kuma tun da babu abin da ke damansa zai zanto cikin ɗabi'arsa don haka zai fi kima zai fi tsada da wannan ne ake kuma fassara abin nan wasafan ɗin da ma'ana khaira mafi mafi alkhairi sannan kamar yadda kuka sani wasat yana zuwa da da ma'anan abin nan adal yana zuwa da ma'anan adalci man sanya ku al'umma masu adalci ha idan har kuna kan tafarki ko shiryayyu ne to ai za ku zanto adilai ko to Allah madaukakin sarki wannan yabo ne yake yi ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su duk masu fuskantar wannan alƙiblar da waɗancan suke musu inkari Allah ya sa su a shari'ance ya mai da su wannan kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu Ali Imran kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas wannan shine tafsirin sa anan ummatan wasatan ay khaira ummatin Allah ya ce mun yi muku haka ne litakunu shuhada a alan nas domin ku zanto masu bayar da shaida ma mutane shaidar da musulmi suke bayarwa ma mutane kala biyu ne shaida a nan gidan duniya da kuma shaida a gidan lahira shaida a nan gidan duniya shine shaida cewa annabawa sun zo ma waɗannan mutanen duk waɗanda suka bi su suka yi riko da su sunansu mummanai duk waɗanda suka kafarce suka ƙibin su sunansu kafarai wannan shine shaidar da muke a gidan duniya sannan shaidar gidan lahira kuma al bukhari da tirmidhi sun rawaito hadisi daga abu sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa ran tashin alkiyama za a kira annabi nuh za a zo da annabi nuh sai a ce da shi shin ka isar da saƙon manzanci ga mutanenka sai ce e, na'am ya rab sai Allah ya tambaye su mutanen annabi nuh sai Allah ya ce fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin wanda aka yi musu sako za a tambaye su su ma ‘yan saƙon sai an tambaye su to shine annabi yake ba mu labari ana wannan zai faru tashi alƙiyama in ya ce e ya isar da saƙo sai a tambaye su shin ya isar muku da saƙo sai su ce ma ja ana min nadhir mu wani mai gargadi bai taɓa zuwa mana ba sai Allah ya ce wa annabi Nuhu su waye za su yi maka shaida bisa wannan magana ta ka fa yaqulu muhammadun wa ummatuhu sai ce annabi Muhammad da al'ummansa su ne za su yi mun shaida annabi ce sai fa ubi bikum sai a kira ku ku zo ku bayar da shaida sai ku bayar da shaidan cewa lallai annabi Nuhu ya je ma mutanensa kuma ya isar da saƙo kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi su kuma annabi Muhammad da al'umma sun san wannan ne ta hanyar abinda Allah ya saukar musu da shi cikin alkur'ani mai girma annabi sai karanta wannan aya dan bayan ya faɗi wannan ya yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wannan har yanzu yana nuna mana matsayin mu auren Allah Allah yana son wannan al'umma dan haka ya fifita mu akan sauran al'ummu za mu yi shaida ma mutane gaba ɗayansu su kenan mutanen da suka gabata gabaɗe za mu bayar da shaida duk wanda ya yi inkarin cewa annabansa ya isar masa da sako wanda za su bayar da shaida ma annabawa ɗin su ne al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa a ce kai za a kira ka kai shaida ma annabi ai ba karamin matsayi ba ne wannan ko in ko ka san matsayinka ba za ka walakanta kanka ba walakanta kai ɗin ko shine ka yi watsi da karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida mun sanya wannan ne saboda wannan ƙarin bayani ne malamai suke ce atafi ne akan wancan ba wai wata illa ce mustaqilla ba saboda shi kuma annaban ya zanto mai bayar da shaida a ku. menene shaidar da annabi sallallahu alaihi wasallama zai bayar a mu? shi ma shaidar tasa duniya ne da lahira shaidarsa a duniya shi ne shaida cewa ya yi shaida ga mutanen da suka rayu da shi kuma ya musu shaida ko haiwana mun karanta ko jiya khairun nasi karni annabi ne yake faɗa wannan wannan shaida yake bayarwa ma mutanensa sahabbansa sallallahu alaihi wasallama ya musu shaidan kwarai cewa sun yi riko da abin da ya zo musu da shi hakarin shaidar da zai musu a ranar tashin alkiyama ne zai faɗi cewa lallai ya bar su akan wato kyakkyawan tafarki kuma sun wanzu akan wannan tafarki ɗan to anan Allah ya yi amfani da duka na farkon ya ce ku yi shaida ala shaida in ma ya zanto alawa ne ko liwa ne shaida liwa ne shine wanda zai amfane shi shaida alaihi kuma shine wanda ba zai amfane shi ba to anan ana farko ce ta kunu shuhada'a alan nas ku zanto masu bai da shaida akan mutane misalin shaidar da ba zai amfani wa mutanen ba shine wannan da muka faɗa ko za su yi ƙarya za a zo a yi shaida a gaskata annabi kaga su bai musu daidai ba kenan ko to Allah ya faɗi wannan ne domin gargadi ba waɗannan al'ummodin wanda suke raye da annabi sallallahu alaihi wasallam yahudu da nasara kenan ko da mushrikai cewa za a bayar da shaida a kansu kamar da annabi ya bayar da wannan wannan misali ne yana nufin annabi nuhun ne kadai haka zai faru da shi ba da duk sauran al'ummu din ma da za su yi wannan inkari din to dan haka sai aka faɗi ɓangare guda ɗaya domin maksudin shine ai shaidi ma waɗannan amma ɗaya ɓangaren ma akwai shi za su bayar da shaida in ma ko alaihi haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama don wannan mushakala din domin mu ma a ce mu shiga taitayin mu mu san irin shaidar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi mana kuma hadisi ya tabbata a cikin muwatta annabi zai yi wannan shaidan ma mutane a wajen alkausar zai ga ana koran waɗansu sai ce a'a ai al'umma ne sai a ce musu a'a baka sani ba su waɗannan da kaga an kora sun canza bayan ka da su suka zo ba su bi ka ba sun yi riko da bidiyo'insu da wani abubuwa da suka dauke shi a matsayin addini saboda haka shi yasa kaga ake nisantar da su daga gare ka sai annabi ya ce to suhkan suhkan tunda sun sun canza to ai nisa da su ai nisa da su kun ga wannan shahada ce alaihi ko yawwa dan haka kowa ya shiga taitayensa kar ya shiga cikin wannan bangaren amma zai yi musu shahada lahum shine waɗanda za su tashi a ƙarƙashin tutansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu cikinsu kasance ba mu fara da wuri ba kuma eh, tambayin sun ɗan yawa lokaci ya ja za mu tsaya a nan insha Allah gobe za mu ƙara bayani akan sauran wannan aya ɗin sannan mu ɗora da muka faɗa ya zanto daidai Allah maɗaukakin sarki mana roƙonsa ya daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته